Assalamu alaikum jama'a masu kallon mu ina kowa da kowa fatan alheri a suna na Hafsa Muhammad Sani babban abin da ke ci man nutu a ƙwarya shine mu na arewa ba su san yadda za su yi su gyara jikinsu ba a mace Allah ya mata tarin baiwa da kuma ni'ima ta yadda za ta yi ta gyara jikinta musamman mu matan mu na sakwatawa da zamfarawa da kabawa muna ƙoƙari sosai ta yadda za mu yi magamin gyara jikinmu ta yadda za mu yi mu zama sarauniya a cikin gida akwai hanyoyi da dama da za ki bi ki mallake mijinki ba sai kin je wajen wani boka ba ko kuma wani malami ba akwai abubuwa da dama da za ki sha ki gyara jikinki ki zama ko da mijinki ma yana da mata da yawa sai kin zama kece babba a cikin gidan sai ga kamar ma ba kamar ki ya kamata a ce gaskiya mata mu dan rika gyara jikin mu ta yadda mazajen mu za su rika yin lale murabin da mu kuma su rika dubin mu a matsayin mu na yi saboda in kina gyara jikin ki namiji ko shigowa ya a cikin gida ba mamaki kila ma ku uku ne ko da zai shigo gidan ke yake kallo saboda ya fi jin daɗin kwanciya da ke akwai tsimi da kuma turarika da saiwoyi da ake sha don mace ta gyara jikinta kuma akwai ma akwai mayuka waɗanda mace za ta rika shafawa jikinta ya haske ya kyalli mijinta da ya shigo zai ga fata jikinta tana kyalli sosai to duka duka dai anan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma ku biyo mu a sati na gaba domin ku ji wani irin mai ne da kuma tsimi ne mace za ta sha ta rika gyara jikinta to domin samun shirye-shiryen mu sai ku danna mana subscribe a militamin tv